jami'an tsaro sun yi gidan da ake zargin ana tafka makudi kawanya a jihar adamawa jami'an tsaro sun yi wani gida kawanya a unguwar dore da ke cikin birnin yola jihar adamawa bisa zargin dangwala kuri'a kirkira sakamakon zaɓe na bogi jami'ar apc da ta yi korafi akan gidan inda zargi jami'ar pdp mai mulki a jihar da yamma kuɗi wakilinmu ya ce ga gaban jami'an tsaro da sojoji da kuma 'yan sanda suka mamaye gidan sannan suka hana kowa shiga yayin da ake cigaba da bincike kan zargin magudan zaben da ake yi a gidan ya ce an ga 'yar takarar gwamna a jam'iyyar apc aisha dahiru binani a kusa da gidan yayin da magoya bayan ta suka mamaye shi kafin daga bisani ta bukaci da su bar wajen a cikin wani sanarwa da kakakin kwamitin yakin neman zaben binani martin da Dixon su nuna damuwa da kan yadda aka yi zargin cewa ana tafka maguɗi a gidan